الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin kowa da komai wanda ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a ranar shida ga watan zulƙeda wata na goma sha ɗaya bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin ga watan bakwai miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas allah muna yi maka godiya da ka kaddare mu da rayuwa muna musulmi kuma Allah muna roƙo Allah ka kashe mu muna musulmi yan uwa musulmi wannan hudu ba mu tana magana ne akan amana alhamdulillah allazi amara bi ada'il amanat ala zalika ذلك جزيل wal والهبات ونهى سبحانه وتعالى عن القدر وسائر الخيانات وعوأد على ذلك أليم الأذاب وأشد العقوبات أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحب من عباده الصادقين الأمناء أهل البر والطهور والخير والوفاء وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه المص أو الموصوف بالسلك والأمانة رقب أمته في الأمانة وهزرها من الخيانة اللهم صل وسلم وبارك وعنئم عليه وعلى أهله أب وعلى أهله الطاهرين وعلى وأمهاته وأزواجه أمهات المؤمنين وصحبته وأولو الفضل والعدالة والتابعيهم بالخير والإحسان وكل من تحلى بالأمانة وتخلى عن الخيانة إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi kamar yadda kuka ji takaitaccen bayani hudubar mu ta yau tana magana ne game da abin da ya shafi amana idan aka baka shugabanci ka riƙe amana ta al'umma amanan nan da Allah ya baka rana alkiyama sai Allah ya tambaika kansa amana abu ce wadda za a tambayi dan adam ranar alkiyama idan jagorancin masallaci kawai aka baka amana ce ranar alkiyama sai Allah ya tambaika idan aka baka jagorancin unguwa amana ce gare ka ranar alkiyama sai Allah ya tambaika akan wannan amana idan aka baka jagorancin gari gaba daya ko yanki gaba daya amana ce ranar alkiyama sai Allah ya tambayi ka wannan amana idan aka baka local government gaba daya amana ce Allah ya baka ranar alkiyama sai Allah ya tambaye ka wannan amana idan aka baka abin nan basarake ko gwamna na jiha gaba daya wata babban amana ce aka baka wallahi sun matallahi ranar alkiyama sai Allah ya tambayi ka wannan amana ka tsare amanar ka kiyaye amanar ka yi al'umma aiki da shugabancin da suka zaɓe ka a kai ko ba ka yi ba wallahi za ka ba da ansa gaban Allah shi Allah a wurinsa babu dibara ba siyasa ba yaudara ba ƙarya wallahi gaskiya za ka gaya masa ka yaudare su Allah za ka faɗa mai gaskiya ka yi gaskiya Allah za ka faɗa mai gaskiya ka karɓi abin da ya kamata ka yi Allah za ka faɗa masa gaskiya ranar alkiyama don haka wallahi hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya haɗe mu gaba ɗai ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati wal rajul ra'in wa mas'ulun an ra'iyati والمرأة رائية ومسؤولة عن رئيتها والخادم راء ومسؤول عن أمال سيدي وكلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيتي أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce dukkaninku dukkaninku makiyaya kuke kowa da kowa duk da iyalin gidanka wallahi makiyayi kake gare su duk makiyaya kuke duk makiyaya muke gaba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa yace dukkanin ku makiyaya kuke kuma dukkanin ku sai an tambaye ku kiyon da aka baku da haka ko ka yi gaskiya ko ka yi yaudara ko ka yi amana ko ka yi magudi ko ka yi son kai ko ka yi son rai ko ka yi son naka ko ka tsare gaskiya oho wallahi ranar alkiyama sai Allah ya tambaye ka ashe me yake kenan kai gaskiya ka tsare amana ka tsaya inda aka tsaishe ka kai abin da ya kamata bale mulkin ganin zamani na dan lokaci yan kwanuka kwana biyu duk wanda aka ba mulkin shekara hudu shekara hudu kwana nawa sun kare da ka shekara ɗaya biyu to an fara tunanin gaba da an kai uku magana aiki duk ta tashi me ake tunani kuma miƙewa to iya kaka ka miƙe ka shigo shekara ta biyar ka samu wata tenuwa ta gaba shekara nawa suke nan za ka yi duka takwas da ka gama takwas in gwamna ne kai ko ciyaman ne kai akwai magana komawa kuma ka ci gaba ko shugaban ƙasa tsarinmu na najeriya ciyaman da gwamna da shugaban ƙasa ba wanda zai wuce shekara takwas sai dai kai ta lalabe-lalabe da dahe-dahe da yan kewaye-kewaye tun da waɗannan shekarun karewa za su yi kuma ranar alkiyama lodin da ka ɗauka amanar da ka ɗauka ta al'umma Allah zai tambayi ka idan shekara hudu kaga kana iya tsare amanar da aka ɗora ma ka yi ƙoƙari shekaran nan hudu kaga ka gama lahiya da al'umma ka dubi duk wani mutum wanda hankalinsa ya tafi amana ce a kan ka san ya ka kula da ɓangare na lafiya ka kula da ɓangaren shaye-shaye ka kula da ɓangaren abubuwan da ka tafiyar da hankali ka kula da lahiyar al'umma dole ne ɓangaren lafiya ka ba ta muhimmanci da gaske ba da yaudara ba ba da ƙarya ba ba da siyasa ba haka dole ne ɓangaren ilimi ka ba shi muhimmanci muhimmanci na gaskiya ba yaudara ba ba mun yi kaza ba ba mun kawo kaza ba kai kai da gaske jama'a su gani da gaske a gani a ƙasa kuma ka tsare tsakaninka da Allah gwargwadon abin da Allah ya baka haka ɓangaren dukiyar al'umma dole ne ka kula da ita ka tsare dukiyar al'umma ka kula musu da dukiyarsu ka yi musu tanadin dukiyarsu saboda Allah ya baka mulkin duk wani mai dukiya cikin yankinka dole ne ka kula jami'an tsaro ka tabbatar da sun kula da dukiyar masu dukiya wani bai kwace dukiyar mai dukiya ba wani bai hana mu mai dukiya yin yadda yake so da dukiyarsa ba masu dukiyar ka kula musu ya za su kula da dukiyarsu idan lokacin zakka ya yi ka ce to su ba da haƙƙin Allah a ba talakawa kai ko ka na shugaba ka tsare haƙƙoƙinsu ba mai ƙwata dukiyarsu ba mai cin amanarsu ba mai zaluntarsu ba wani ɗan kwamiti ko wani makusanci wanda zai cuci wani mai dukiya dukiyarsu ta tsira haƙƙin ka ne kai shugaba sannan rayuwa ta al'ummarka gaba ɗai duk gaba ɗai duk wanda aka kashe ƙarƙashin sakacinka wallahi ranar alƙiyama sai Allah ya tsare ka kaiwa ne ɗanwa ne jikanwa ne wane sakaci kai yi aka kashe mutum goma cikin yankinka aka sake ƙara kwanuka aka yi sati biyu sati uku wata ɗaya aka koma kashe mutum ishirin talatin cikin mulkin ka kana mi wani aiki ka yi ya kula? ba ka da sojoji baka da 'yan sanda baka da sauran jami'an tsaro babu ss cikin al'ummarka ba a baka karhi ba ba a baka kudi ba ba a baka kai a cikin security na jihar ka ya aka yi al'umma ana kashe su kai ko kana yawo kana kai da kawo cikin al'umma me ya umfanin shugabancinka me ya umfanin rayuwarka me ya umfanin mulkinka da haka al'umma wallahi ranar alkiyama sai an tambaye mu dukkaninmu duk sakacin da ka yi kai ka sani wallahi ya kai tanadin dukiya ɓangaren waɗanda abubuwa kuma dole ne duk da waɗannan abubuwa da malamai ka ce ma'addaruratul hamsa dole ne ka kula wane ne adda matsala cikinsu a cikin al'umma yanzu wannan da yake matsala a ba muhimmancin gaskiya don mi don a kare ma al'umma mutuncinsu da dukiyarsu da abubuwan da shari'a ta tsora maka don maganar an yi kashi al'umma sun mutu kila kana kuka ko kana ta'aziyya ko kana menene wallahi tallahi Allah ya san abin da kaka iyawa baka yi ba wallahi ranar alkiyama sai Allah ya tambayka in ko shi dai kaka iyawa Allah ya sani in dai kuka dai haka iya yi in ta'aziyya dai haka iya zuwa ko ayi da kai shi dai aikin ka Allah ya sani wallahi ranar alkiyama akan shi dai zai maka hisabi in ko kana da wata dama abinda za ka iya tare abinda za ka iya yi magani ga wannan matsala in ta auku wani wuri kar ta koma aukuwa wani wuri Allah ya san ƙarhin da ya baka da ikon da ya baka ranar alkiyama sai ya tambaye kowane mu kuma kowa zai wa Allah bayani game da wannan karkashin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa manzon Allah ce ba shugaba ɗai ba kowane namiji daga cikin mu makiyayi ne ya tarbiyyar ɗiyanka take tahiya wallahi sai an tambayi ka ɗanka yana kula da addini ɗanka yana karatu ɗanka yana abokai na kwarai ɗanka yana tare da 'yan shi'a yana tare da 'yan sunna yana tare da 'yan bidi'a yana tare da 'yan al'ada shin ya tsare abinda da ka azamai shin yana tare da 'yan liwadi shin mutanen kirki yana tare da su a'a yana tare da mazinata wallahi sai Allah ya tambayi ka ranar alkiyama jagorancin da ya baka na gidanka ba namiji dai ba mace ma da a cikin gidanta manzon Allah ya ce sai Allah ya tambaye ta ranar alkiyama mulkin da ya bata na gida kana iya hita ka barta diya mata suna karkashinta sauran ƙananan yara suna ta. ita ka kula ita ka control ɗinsu ranar alkiyama da dukiyarka da ka bari cikin gidanka da abin da ya kamata haƙƙinta ne ta kula da shi wallahi wallahi wallahi sai Allah ya tambayi ta ranar alkiyama ya ta da jagorancin gidanka ba ita dai ba mai hidima daɗa direban ka ne yaron ka ne mai kula da shago mai kula da ofis mai kula da ina ko da wanke-wanken gida ya kai ma ka amince mai ka ba shi amanar gidanka ranar alkiyama sai Allah ya tambaye shi ya tsare amanan nan ko ya ci amana. ƙarshe manzon Allah ya ce kai dukkaninku ho makiyaya kuke kuma dukkaninku abin tambaya ne ranar alkiyama abubakar siddiq Allah shi yarda da shi Allah shi ƙara yarda da shi mai gaskiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa suna a siddiq wanda Allah ya ambace shi abokin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi irin wannan magana yace ku sani an sanya ni cikinku ba dan na ku ba an sanya ni cikinku ni mutum ne irin ku kuma wallahi mai cikin cikinku wallahi ba kowa ba ne garan matuƙar ya zalunci wani wallahi zan tsaya in ƙwato haƙƙin talaka gare shi mai rauni cikinku wallahi mai ƙarfi ne garan zan tsaya in kare mai mutuncinsa da dukiyarsa da iliminsa da illinsa da lahiyarsa zan kare mai su wallahi yace idan na yi gaskiya na yi daidai ku taimaka mini idan na yi kuskure ku taro ni ku azani ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya akwai irin shugaba bantan annabawa akwai shugaba irin abubakar siddiq ɗan aljanna mai gaskiya ɗan aljanna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lisa shi cikin yan aljanna kai ko kana nan kana shugabanci baka san ma ina za kana ba wuta ko aljanna wallahu a'lam shi manzon Allah ya ce Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Talha fil janna Zubair fil janna fil janna fil janna Abu Ubaida fil janna Abdurrahman fil janna wane ne gudan su goma manzon Allah ya liso ya ce duk yan aljanna ne amma tare da wannan ya ce duk inda kuka gana ya kuskure wallahi kuma yake daga hanya ranar alkiyama Allah zai tambaye ku akan haƙƙin al'umma ba shugaba ɗaya ba watakila wani abu zai faru a jawo ka a ce a sa ka ga wani kwamiti ka kula da wannan kwamitin wallahi wajibinka ne wallahi haƙƙinka ne wallahi dolin ka ne ka kula da haƙƙin al'umma ranar alkiyama sai Allah ya tambaye ka kan wannan haƙƙi wallahi sun matallahi ubangiji bai man da aikin da ka aikata duk abin da ka yi kuma ranar alkiyama duk abin da ka yi kyamara na nan tare da kai tana ɗaukar duk abin da ka aikata duk abin da ka yi na ƙware ko mugu Da haka magani mu kokari mu aikata aiki na kwarai Allah tabaraka wata'ala ka ba mu ikon tsayuwa akan abin da ka tsora muna Allah ka ba mu ikon tsare amanonin da ka tsora muna Allah ka ba mu ikon zama masu gaskiya mu yi gaskiya a mulkinmu mai yi gaskiya a mu'amalanmu mu yi gaskiya ga hulɗarmu da jama'a mai yi gaskiya a shugabancinmu mu yi gaskiya a shugabancinmu ma na sallah da za mu wa al'umma mu yi gaskiya a gidajenmu mu yi gaskiya ga iyalanmu mu yi gaskiya ga duk al'ummarmu gaba ɗaya Allah ka samu mu zama cikin masu gaskiya masu yin gaskiya ka shirya da mu ka shirya da ƙasarmu ka ba mu zama lafiya haɗuran da ke faruwa a Najeriya na kashe-kashen al'umma Allah ka yi muna magani. Allah kai muna magani da muna ji tambarno da yobe da sauran wurare har abu ya kawo zamfara muna ta ɗarɗarniya muna ta ɗarɗarniya yau ga abu ya kawo sakwato su mutanen kebi suna da tabbacin ba zai tsallake ya kai gare su ba da mu da su mu yi ta ƙoƙari mu yi ta addu'a mu yi ta ɗaukan mataki na kira da nasiha ga shugabanni da jan hankali da gargadi ga al'umma a bar zaman banza a bar shaye-shaye wa'annan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suka kawo wannan ta'addanci da biyan malamai wa'anda ba a kan shirya ba suna aza mutane bisa ga muyagun aƙidu wa'anda za su sa al'umma su yi ta'addanci suna ganin addini sun kai dole ne malamai ku tsaya ku karantar da al'umma gaskiya dole ne malamai masu ba? ku yi ma malamai ba? ku yi ma jama'a ba? ku sanar da su gaskiya tsakani da Allah ba don abin da za ku samu ga al'umma ba don sakamakon da za ku samu ga Allah subhanahu ta'ala kashe-kashen da ya faru mutanen da suka mutu a wannan jiha ta mu ta sakwato a sanadiyar kashin da aka yi musu bigairi ma ka tasabu ya Allah ka sa aljanna ce a makomarsu iyalansu da suka bari Allah ka zama maga isa gare su Allah ka ishe su Allah ka ishe su Allah ka ishe su sauran al'umma da ke cikin tsoro ya Allah kai musu maganin wannan tsoron kai muna magani gaba dai ka kare mu daga fitina wadda muka sani da wadda ba mu sani ba wadda muka jawo da wadda aka jawo muna Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya shugabanninmu mu Allah kai musu jagora mahajjata mu da ke tattalin tafiya Allah ka kai muna su lafiya a yi aiki lafiya a dawo lafiya ƙasar mu ta zamna lafiya gwamnonin mu Allah ke musu jagora shugaban ƙasar mu Allah ke masa jagora yan majalisar mu Allah ke musu jagora ka aza su abin da zai amfane su ya amfane mu ya amfani ƙasar mu ya amfani addinin mu marasa kishi daga cikin su Allah ka san su zamani na gaba zaɓe na gaba Allah ka kakkaɓe muna su ka jaye muna su ka kawo mana na kirki na gari waɗanda ƙasar mu za ta ci gaba الحمد لله القوي المتين يحب من عباده الأمناء وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين واتابعهم بإحسان إلى يوم الجزاء عباد الله يا كوباين الله أبو بكر الصديق radiyallahu anhu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗaya daga cikin 'yan aljanna wayanda aka ba certificate na shiga aljanna tun daga nan duniya ya ƙara ya ci gaba da cewa ku sani ba an sanya ni jagora gare ku ba dan nahi kowa matsayi da daraja ba ba dan nahi kowa dacewa ba wallahi ba dan nahi kowa aka sani ba don bayyawa al'umma gaba ɗai a ce kowa jagora ne kuma bai yiwa a bar al'umma gaba ɗai babu jagora dole a ɗauko ɗaya wanda aka gani ya dace ya jagoranci don haka aka sani jagoranci wallahi ina karfafa muku ina kira gare ku ina muku rantsuwa da Allah cewa duk wanda ya gana yi ba daidai bai kyale wallahi ya cuce ni ya cuci al'ummata ya cuci mu wannan haka ya kamata shugabanninmu su kasance su bar kofa buɗe ga malamanmu su bar kowa bude ga sarakunan mu su bar kowa bude ga sauran shugabanni ba sai 'yan siyasa ɗaya ba duk wanda ya ga abu na daidai ya ba su shawara yau wancan shi bai wancan ya bai wancan ya bai ba za ta zamo banza ba su kuma su roki Allah Allah ya aza su ga abin da zai zama amfani ga al'umma gaba ɗaya yan uwa musulmi gaba ɗaya hudu ba mu tana magana akan wannan amana tsari amana kiyaye amana Allah ka ba mu ikon kiyaye amana da tsayawa akan amana da dauriya akan amana imamu ya san kwanan nan bani da isassan lafiya amma dai ina fita ana yin abubuwa da ni yau da sahin tashi bani da lafiya ina ganin zan iya har rana ta yi lokaci ya kure da zan bugo mai in ce ya amshi hudu ba ya ci gaba sai ni daure da kyar ni samu ni watsa ruwa ni hito kuna ganin ko akwai komai ko babu zuha nake yi ina roƙon Allah marasa lafiya mu gaba ɗaya Allah ka ba mu lafiya gaba ɗaya amma ganin zan iya hito ni daure in minti goma ne dan abin da aka isar na sako Allah ka ba mu ikon aiki da shi inda nake da kuskure Allah shi yahe min ya yahe mu na gaba ɗaya اللهم اعز islam wal واذل الشرك والمشركين اللهم امننا mushrikin نيجيريا Najeriya وسائر أوطان, أوطان المسلمين وأصله أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا سوكتو اللهم جعلنا جيريا آمنة مطمئنة وجعل بلدنا سوكتو آمنا مطمئنا من كل كيد ومن كل مكيدة وفي ومن كل فقد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله إن الله يعمل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم